وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون babansu ya sake faɗa masu yana mai wasiya a gare su kar ku shiga garin Misira a hanya ɗaya kuna haɗe gaba ɗayanku ku shiga ta ƙofofi daban-daban wannan shi ya fi muku mafita daga wani ya game ku da cutarwa in yayi nufin hakan ba ina faɗin haka ne don in tunkuɗe muku wata cuta da Allah ya ƙaddara muku ba, ko in janyo muku wani amfani wanda Allah bai nufe ku da shi ba, babu wani iko sai ikon Allah. babu wani lamari sai lamarinsa a gare shi na dogara shi kadai cikin lamurra na baki daya kuma a gare shi shi kadai ya dace duk masu dogaro su dogara